واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون سنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah tsira da aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ɗaukaka musulmi da musulunci akan kafirai da kafirci Allah nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiyar a muna roƙon Allah tabaraka ta'ala waɗannan makiyanmu waɗannan ƙungiyoyi na shaidanu na nan ciki da waje da suke ƙoƙarin cutar da musulmi da musulunci Allah kamar maganin su Allah ka dora bala'i da shar da fitina Allah tsakanin su Allah ka kare mu daga barin sharorin su Allah ka za su ka tona musu asiri ka hana su zama lafiya dinin dindin sannan yan uwan musulmi ma'aikata masu kishin musulunci da musulmi musamman 'yan tsanda na musulmi da sojoji allah ka taimake su allah ka kare su ga barin sharorin makiyanmu kuma ka ɗauka su a kansu ko kuma mu kara fara da addu'o'i mallalle ne mu haɗa kanmu mu wajibi ne mu yi tanadi gwargwadon iyawanmu wannan fa ya zama dole domin umarni ne daga allah tabaraka ta'ala ya san matsayin musulmi ya san matsayin kafiri shi musulmi bai sokana bai ta'addanci da shige kuna je ana kiran wasu musulmi 'yan ta'adda ta wasu an laƙa musu sunan ne kurun ba 'yan ta'adda ba ne ta amma babu shakka ana iya samun 'yan ta'addan tunda an samu abin da ya fi ta'addance illa a cikin musulmi shine munafinci tunda ana samun munafakai a cikin musulmi kaga ai ba a ce ba a samu 'yan ta'adda ba to amma shi tsantsan musulmi mai imani bai taba zama wa ɗan ta'adda har abada domin shi mumini shine mai imani shine mai adalci shine mai tausayi shine mai gaskiya shi sa ko da dabbar da ba a cinta mumini ba zai kashe ta ba haka ba dalili in ba wacce take cutarwa ba kamar macijiya irin su kunama wa halu majarra amma kaga yanzu ko angulu da yake ba lallai ne sa an ci ba zai yi haka kawai ka samu musulmi ya je yana kashe angulu ba zai yi komai da shi ba wa iyazu billahi sai dai 'yan wancan miyagun ne in za a je a race a yi sibbu haka wannan gona wani ne daban kaga alade Allah haramta mana cin shi to kaga musulmi ba zai je kama alade kawai kashe ba bai yiwa domin me akwai ka'ida to barandana kuma a ce mai rai Mana abin da nake nufi mutum zai yi wuya kwarai illa bil haqq Allah ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون محل شاهد والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق Allah ce su masu imani mu'minai ba sa kisan kai ran da Allah hana a kashe ta ba za su kashe ta ba sai da cancanta ma'ana ran ta aikata abin da shari'a ta ce kashe ta kurum sannan su kashe wannan shine mustawa na mu'mini da ko da kafiri ne na amana mu'mini ba zai taba shi ba tuna Allah Ta wa ta'ala karantar da mu kisa bai kashe shi to amma su kafirai ba haka suke ba shi kawai ba kamar komai ba don kana musulmi kurum zai iya kashe ka kuma ko da yaushe kokari yake ya samu wata hanya da zai ilai a kanka ya samu dama ya gabaka Ta da yake Allah su haka shi za ya umarci musulmi da tanadi domin kare kai wannan tanadin nan yana da muhimmanci kwarai Allah iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum ila akhir al-aya Allah ce ayi muna tanadi ko in ce mu yi wa kanmu tanadi na daga karfi amma iya abin da muke iyawa mastata'tum min kowa abinda da za mu iya tanadawa na karfi gwargwado allah ce mu yi allah ce dalili wannan zai razana makiyanmu zai firgita su makiyanmu ne makiyan allah ne kafirai kenan domin an kafiri ya tabbatar da musulmi a shirye yake ha ba zai taba shi ba domin musulmi ba abin taba ba ne haka kawai sai in an kai irin wannan mustawa na jahilci da sakaci da lalaci da fasikanci da zalunci da rarrabuwa da rashin son juna wannan shi kafirai samu dama su dora abuka musulmi ko ta ina amma musulmi na musulminsa kuma na tsaye akan tanadinsa a bai wa kafiri ba zai auka masa ba Allah ce ko a ina yake yana jin tsoronka in ji Allah sannan Allah ce ko su makiya kuma na daban waɗanda mu ba mu san su ba Allah ya san su ɗayan biyu muna tare da kafiranmu mu ma gari ɗaya in gida ɗaya in unguwa ɗaya in kasa ƙasa ɗaya mun san kafiran ga su to zai yi akwai wasu kafiran da yake ba mu san da su ba sannan kuma ko kuma kafirai na cikin gida su ne munafukai waɗanda su ta fi ta kafirai allah ce nan gaba ɗaya allah zai mana maganin su amma da sharaɗin mu tanadi gurgudun hali na'am kafin in dawo nan dora gini akan wannan maudu'i tambi tambihat guda biyu amma wannan shine ainihin maksudin da zai eh, zamo kamar matsayin goron sallah na farko dai mune wa allah godiya ya ba mu ikon kammala watan ramadana lafiya lau to kamar da Allah ba mu iko muka azumci watan lafiya lau muna roƙon Allah ayyukan namu gaba da ya karba kuma waɗanda suke samun sa'a da rabo a 'yanta su a wannan wata Allah sa da mu a cikin wanda aka 'yanta Allah gafarta mana mu da mu sannan na amfani da wannan dama in ta da yan uwana musulmi yanzu mun yi jarrabawa to yanzu da natija zai fito wata ramadana wata ne na jarrabawa kowa ya shiga jarrabawa duk musulmi ya shiga jarrabawa to bayan an gama ramadana daga wannan wata na shawwal zulqaida zulhajji muharram safar rabiul awwal ila sha'ban to wannan tsakanin ne satifiketin kowa zai ringa fitowa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wanda suka ci jarrabawa sannan kuma wanda nasu bai fito ba sun faɗi me dalili manzo alayhi salatu wassalam ya ce salatu khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadani mukaffiratun lima bainahunna idza kaba'ir manzo Allah ce salloli guda biyar as-salawatu khams sallan subhi sallan azhar sallan la'asar sallan maghriba sallan isha manzo alaihi salatu wasallam ce in mutum ya sallan asuba matsayinsa musulmi yana jiran sallan azhar wannan Allah ce a nan tsakani duk abin da mutum yayi na laifi in ba ka ba'ira ba Allah gafarta masa saboda darajar sallah in dai aka sallan bi musamman ka dace kana da ilimin sallan musamman ka dace ka samu sallan a cikin jama'a musamman ka dace kana da tauhidi musamman ka dace kana da ikhlasi wayannan sune matakai na farko to manzo alayhi salatu wasallam ya ce duk kananan kurakure da zaka yi na wasu laifuka domin zai yi wuya ne mutum musulmi kowane irin mutum ya yi minti talatin ko awa daya bai yi laifi ba ko baka yi na zahiri ba ka yi na batini na ina ne na batini na zuci da wuya a minti goma zuciya ba ta faɗi abin da sabon allah ba ne ba domin samu rahamar annabi ya gaya mana allah baya kama bawa da abin da zuciyarsa ta kisa da ba mai tsira to amma duk abin da zuciya ta faɗa komin muninsa matukan baka hurta ba ba a ma lissafinsa ba a rubutawa wanda shine saukin hakan bai ce ita allah ya halalta mana ya lamunta mana duk abin da mu za su yi da za su yi tunani matukan ba mu faɗa ko muka aikata abin ba wannan an shafe ba laifi ba ne da yasa zai yi wuya mutum ya zauna awa daya matsayinsa mutum bai yi laifi ba to ire-iren wa'annan laifuka irin kallo ne tabo na abu ne gwargwado dai lamama din nan to daga sallan subihi zuwa sallan azahar a iya samu akalla awa takwas ko kuma a iya samun akalla awa bakwai ya dangaci irin yanayin lokaci to wannan lokacin allah gafarta maka zunubi tsakanin asubihi da azuhur alhamdulillah Allah taimake ka kuma an kai sallan azahar abinda za ka yi na kananan kurakurai tsakanin sallan azahar zuwa sallan la'asar manzala ce an gafarta maka matukan ba ka ira a ciki an Allah taimake ka kai sallan la'asar zunubin da za ka yi kanana tsakanin sallan la'asar zuwa sallan magariba in dai babu ka ira a ciki Allah ya gafarta maka sannan Allah taimake ka kai sallan isha in abin za ka yi na kurakurai na laifuka ƙanana tsakanin magariba zuwa isha matsawar babu kaba'ira a ciki allah ya gafarta maka sannan alhamdulillah kai sallan isha duk abin da ke tsakanin sallan isha zuwa sallan subihi na kananan laifuka ko kurakurai da za ka yi in ba kaba'ira ba allah ya gafarta maka sannan manzo alaihi salatu wasallam ce juma'a zuwa juma'a don mutumin da aka yi sallan juma'a da shi musamman ka samu dace ka yi wankan juma'a ka zo kuma ka saurari hutuba kuma ka yi shuru gafar allahu lahu ma ta kaddama min zambi manzon allah ce man kasala kusur juma'ati wa atal juma'ata wa an sata wa sami al-hutuba kenan gafar allahu lahu ma ta kaddama min zambi annabi ce allah gafarta musulmin da yi wanka ranar juma'a wankan juma'a shine wankan sunna wankan jaraba kenan kuma yazo yazo ya masallaci ya shiru aka karanta hutuba aka kare to allah gafarta masa daga juma'a zuwa juma'a an gafarta masa zunubai na baya a wutarwa ce wa ziyadar salatu ayyam an kara masa kwana uku ya zama kwana goma duk juma'a an kai sallar juma'a da kai kana da commission overtime na kwana goma duk laifin da zaka ka yi in ba ka ba'ira ba ba a rubutawa an yafi ma duk juma'a kana samun kwana goma gaba duk juma'a kaji dalili kenan kafirai da yake da yawa ba su da rabo ne amma sun san falalan juma'a kaga suke sananta musulmi don kada samu sallan juma'a musulmi in kana aiki karkashin wani arne ko kuma ire-iren ma'aikatan mu force to sai ga wasu lokuta sai an ga dab da lokacin juma'a za ka wani aiki da ba da man ka tashi saboda ka rasa wancan falala to alhamdulillah Allah sanni ya bawansa in dai har tashi ka je juma'an zai zama wani kasu ga musulmi da musulunci shirya ta yarda ka zauna a yi wannan abin da ka yi ko da ka rasa juma'an kai azhar Allah zai baka ladan juma'a shirya ta yarda lalura kenan saboda mun san sharar arna har Allah kai mun san da zamu yi karfi ya zama da jagorori na'am sannan manzo alaihi salatu wassalam ya ce azumi zuwa azumi wannan shine mahallin shahid kamar da muka muka muka muka azumin lafiya to duk mutumin da ya kokarin kiyaye kansa daga kaba'ira tun daga watan nan da muke ciki har wata goma gaba wata goma sha ɗaya kenan tun abin za ka yi na laifuka ƙanana an gafarta maka ya nabi sallam saboda darajar azumi abinda zane ke fada to kaji ashe kenan mutumin da ya ajiye sabon Allah a azumi kurum bayan an gama azumi ya ɗauko sabon Allah ya rataye ya ci jarabawa bai ci ba domin an ce ci ne batula kaba'ira. baya malam tukshal kaba'ir yasa yanzu ne za mu karanto abinda muka karanto na jarrabawa a zuba a faifai kenan yanzu gaba ɗaya mu nan alƙalin kawunan mu ne kowa alƙalin kansa ne da kansa tukuna sannan kuma kai alƙalin wanda ka sani ne mutumin da ka sani na shan giya an zo azumi shaidai na shan giya ana gama azumi sai ci gaba da shan giya ka san wannan ya fail sai ka samu su jan biro ya fail domin shi wannan bai ci wanda aka yi gafara kenan bai cikin masu samun wannan gara basa kuma ta gaba haka mutumin da ka san shi mazinaci ne shi kenan da azumi an kama azumi sai ya yi hajjakin zina ya ajiye ana gama azumi sai ɗauri jan zinan sai rati ya ci gaba da zina wannan ya fi ba daga cikin wanda ake magana akan sun ci jarabawa mutumin ne da yake dan caca ne da aka shiga ramadana sai ya gingina caca ana sallah kwana ɗaya biyu sai koma durum a cacarsa wannan ya fi mutumin da yake a misali barawo ne a azumi shi da sata ana gama azumi daya kwana daya biyu ya ci gaba da satarsa wannan ya fi a zalimi mara adalci maci wahalu majara ire-iren su to kaga wannan shi zai iya nuna mana mun karanto darasi mai girma to kowa yi kokarin runguman abin da ya karanta don baka sani ba la Allah ayi bari da kai ko ba ayi bari da kai ba a gaba daya tare mu a masallacin nan ba mai tabbas zai ma kai gobe ba ma maganin azumin baki ba gobe ba na iya mantawa azumin bara mun yi azumi da wasu limamanmu wanda zana daga cikin limaman da muke sallan ta tahajjud da su Allah da kimansa bayan azumin nan na bara kafin azumin nan na bana mutum biyu cikin sun rasu mala ahmad hanza shine ma shugaban limamai na wannan guri Allah masa rasuwa mala ibrahim gomma shine ma ya fara rasuwa azumin bara su ne limamanmu na tahajjud amma bana ba sa ciki sun rasu to kaga wannan ke tuna mana zai yiwu mu ma kafin azumin badi ko wasu daga cikin mu ko mu dinnan daga ko wani daga cikin mu ana bara mun yi azumi da wani Allah ji kan wani to kaga abin da sa sahabbai suke kokari a cikin ramadana saboda wani irin wata ne mai albarka mai daraja in ya kubuce maka ka rasa kenan don Allah ba za a yi bari da kai ba musamman ga dare guda daya ibada a wannan dare na wata dubu ne shekara 83 kenan da wata hudu ka ku san haram masallaci na bana jin akwai mai shekara 83 eh a tona da kyau misali to ka gari azumin dare daya ka ku san aya eh, ibadan dare daya ba ma san Allah ya daidai ba khairun ne khairun min alf shahr fi wannan daren kaga zai zama wata miliyon zai iya zama wata dubu dari zai iya zama wata dubu goma tun da Allah ce ya khairun min alf shahr domin iya lissafin mu shine dubu na ba zama inda muna da goma muna da ɗaya muna da goma muna da dari muna da dubu wannan shine lissafin mu na ka'ida kaga a musulmi mu ba mu da miliyan sai dai duk dorawa dubu so dubu miliyan wani wani lissafi ne daban amma ka'idar lissafi dubu ne wanda shine asali ɗaya goma dari dubu yanzu a larabci babu miliyan yanzu a larabci zai ce miliyan zai ce miliyan da turanci zai kira don babu shi yanzu dama wannan shine ka'ida duk abin da baku da shi a garin ku baku da sunan abin yaza duk abin da baka san shi baka san sunan shi ba yaza ina ba ta mun fahimta yaza Allah ya amfani da dubu domin shine lissafin da Laraba suka sani da akwai miliyon na imani da lokacin Allah zai ce khairun min malayin shuhur na ba ta fahimta to lokacin Larabawa ne ba su lissafin miliyon su iya lissafin su babba mai yawa shine dubu yaza an ce ya fi dubu to abin babba ne na ba ta fahimta yawa ya za yana iya zama shekara miliyan ma Allah ga dama almuhim to yasa in tsoron Allah ya zama to a ramadana ne kurum to bai amfana ba abin da ke kokarin a gano ka kara tsoron Allah ne a cikin ramadana abin da ke kokarin a gano ka kara dauriya ga sabon Allah a cikin ramadana mana ka bari abin da ke magana ka kara taimako da kake yi a cikin ramadana sama da wasu watanni abin da ke nufi kenan saboda falalan watan a ah, ba ana nufin a wannan watan kurun za a yi alkhairi shine kadai ba za a yi sabon Allah ba wannan ba haka bane Allah samu dace sa wannan mu iya fahimtar wannan na ɗaya kenan sai na biyu a kamar da muka samu labarai mun ji ko mun gani an yanka doki a can sokoto an yi da a sallah an za muka ce na ce ta wannan ba mu bane abin da sa nake son yi magana kaɗan akan tambayi akan sa abu biyu ne na farko hadarin da ke tattare da harshe abinda mutum zai faɗa bai san mai zai faɗa ba sannan kuma da matsayi kuma shi cin dokin a musulunci kamar da malama suke bayane kullum wannan su ne dalili ba ga ba shi ne mawdu'in ba ah, Allah ce istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum wa ma laysa lakum bi ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azimun Allah ce kun kuka ji ana tallan magana ka san asalinta ka san da wa ake mai gaskenta da kun ji ana tallan magana kuma shi ku kama ku ta faɗa kuna faɗa da baki an ji kaza an ce kaza wani yayi kaza wani nuna yanzu sun yi kaza Allah ce alhalin ba ku da tabbas na masaniya akan abin gaskiyan abin ya yake ba ku sani ba kuma kuna taya masu magana in yabo ne ku yaba ko ba bin yabo ba in zagi ne ku zaga na abin ba a zaga ba in na karyatawa ne a karyata na ba abin karyatawa ba in na baci ne a bata Allah ce a'a Allah ce ire-iren waɗannan abubuwan da kuke faɗa da baki kuna ɗaukan su abubuwa ne masu sauki ba su da laifi mai yawa Allah ce a ire-iren waɗannan maganganu a wurin Allah babba ne laifi ne mai girman gaske sa duk abin da baka tabbas a kansa musamman suka ko illa ko mummunan magana to kai hazara kafin ka musulun in ka halalta haram ka kafirta babu tawili in ka haramta halal ka kafirta babu tawili wannan ka'ida ne isa duk abin da yake halal to dole yana na a matsayin na halal ko da kai baka san shi ba abin da yake haram duk da kake son abin yana na a matsayin haram to saboda jahilci da kuma mai da abin mai da addini eh, arha kowa sai shigo ya faɗa abin da ya ga dama sai ka zo ka haramta halal ka kafirce ko ka halalta haram ka kafirce wannan kenan yasa na farko waɗannan masu yankan doki an fahimci matsayin su tuntuni suna da alamun fitina da neman raba jama'a su ne suka kawo da matsala suka faro matsalar cewa ba a zakan kuɗi ta ba su ne suka kawo ya mutsi da rigis iyaka ta rikici wanda wannan ba haka bane ba gaskiya bane rutu ne da kuma neman a farraka musulmi to kaga ko shaidan ne ya faɗi gaskiya a ka'ida ai dole ce gaskiya ne domin shaidan ya yi faɗi gaskiya manzon Allah ce makareci ne amma abin da faɗa gaskiya ne iza kullum ba ya yi wa don mutum na sata kullum ana kama shi a ran da aka yi sata ba a kama shi ba ce ai ba wanda ya sata shi ne dama shi ke sata musulunci bai yiwa in ba ka da dalili shi ya maka bulalan kazaf bai yiwa shi abin da ya tabbata shari'a yasa ko da mutum na laifi yana kare da idan da ba gaskiya an san waɗancan karya ne amma wannan dole ce gaskiya ne saboda shine adalcin musulunci yasa tsarin yanka doki yadda aka yi gaskiya kuskure ne bai dace ba ka'ida kuma akwai alamun ne raba kan jama'a da fitina da izgile a ciki tunda doki nan ba a suna da doki ba a layya da doki muna da bahimatul an'am raƙuma shanu tumaki awaki wannan guda hudu da su ake suna da su ake lahiya wannan ibada kenan kafin a zo su kaji su tolotolo su zabi su agwagi da duk abin da muke yanka mu ci wanda za a ci a babu wata ibada mustaqilla da za a yi da su domin kaza babu wata ibada da za a yi da ita sai dai tsibbu amma na kafirci ya yanka zuba jini ko wanda da ba a kawo baka kaza kaza mara gashi wanda na tsibbu kenan wani irin nasu na ba ta fahimta yawa a ban baka ba ko kuma wa ka samu farin zabo faritas <laughs> kaga ba karfi aiki zai baka ba ya zama mugu malami ya sa sharri sai ya kawo maka mustahil karshe abin da ke zo ya dare ka kai za ka neman maka samu ba za ka ba shi kwangilai ya samu ko wani kuwa abin da ne ba san su bane ai karshe za ka ba shi kwangilai shi ya samu yawwa sai ce to da wahala amma to da dai sai ce to amma ka jarraba ka je kaman bai so to a nemo farin zabo tas kaya wa garin ku babu karkara ku babu farin zabo sai da wannan daidai mai kalolin nan yace to akar maka Allah ni ba na yawa ta ban samu farin zabo ba yace ai kokari dai a duba abin da yamma da farin zabo ba zai yiwu ba eh so muka mu taimaka muku ai kokari dai ka sake dai ka zaga yau baka samu ba inda na ce ai kokari dai na uku sai to amma tunda Allah ta baka samu ba to ma taimaka eh muna da wadda suke samowa amma akwai wahala yawwa zai ma sabin wannan kenan da wannan ya wuce fa wannan sai ce ma za a samu amma da wahala yawwa a ga gama ni ce dubu hamsin ma za ku bada ya ce da wahala kamar ce ma ka kawo farin bera ka san aiki ya za mutum a haka suka ce mutum ai farin bera ta za ka samu to fari ba ku turai ba samu farin bera <laughs> su suke farare misali ya an wasu ina eh, za ka farin bera a musamman arewa ake zan mutum allah kare mu ko kuma ce ka samu ba hagun bera to na ba dame duk yau na irin nasu allah kare mu to an ba ire-iren waɗannan ba a musulunci dabbobi guda hudu nan su kadai ake ibada da su da su ake suna da su ake lahiya da su ake hadaya da sunan ibada amma sauran da ake ci kullum kana bukata sai ka yanka ka ci na'am to yi in misali tun da wannan sallah ba ta laiba ce ga kaji ga ko ga sauran dabbobi da ake yanka a sayi rago mana a yi watan da ko sa mana ko rakumi ko a yanka ba samu sauki ba wannan a fahimci wannan to shaka daidaita lokacin idi lokaci ne na ibada shaka zo ka yanka doki kuma a masallaci har da yan kakaki da algaita da busa kaga gaskiya akwai abin rubu a nan to wannan ita ce matsalar da har ta yi muni a ciki amma zatin cin doki a musulunci halal ne a musulunci doki ya halalta ci ina fatan fahimta muna da abin da ake yi muna da abin da an taba yi ya kamata a mayyaza wannan yanzu muna da ma muna da man a musulunci kaga an ce ma to har abin da baka sani bai na ciki lafzul amali an ce ma fi samawati in ma ya zo to wannan ba maganar mala'ika ba maganar rana ba maganan wata ba maganan taurari ba maganan giragizai ba maganan ruwa duk abin da ba taba ji zaba yana sama cikin ma mana ma kenan in an ce ma abinda o ma fil ardi ba mutum ba kadai ba aljani ba ba dabbobi ba duk abin da ke cikin kasa shi ce ma ma in an ce ma amma an ce man dil aqil kenan kullum an ce man wanda kenan man fi samawati wanda ke cikin sama mana mala'iku wa man fil ardi mu ke na mutane da aljannu in gaji an yi taksisin man ana magana mukallafin to amma an ce ma kowa ya shiga to haka muna da abin da an taba yi ko kuma ana yi an taba cin doki ba ma ba wai ana ci kullum ba amma tun da an taba ci babu laifin mutum na so zai ci mu gane wannan asma'u yar sayyidina abubakar ta tabbatar a cikin hadisin bukhari za a nufi sallan an yanka doki an ci ya alanta amma shekara nawa ya kai kullum ana yanka na ba mun fahimta to wannan shine dalili kenan wasu malamai kamar malik da ke shi a sa ba halal bane a ta ci kullum ba akwai Allah dalilin da sa ne ce a ci idan shi ya koma kan wancan aya wal khayla wal biqala wal khamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun idan sai ce shi a sa ba a cin doki dalilin sa kenan to amma mufassirun malaman hadisai malaman sunna halaf da salaf sun tabbatar tunda hadisi ya inganta babu wata lalura annabi sa aka ci in mai so zai ci ya iya ci kenan cikin shekara goma kai na maka ci so daya kai wata sunna ko amma ina ka wata kai a gidanka a garin ku ba ruwan wani bai shafi kowa ba ba mata za kawo ba don ba ibada bace kai kake so ka yanka doki wanda ya fahimci ina abin da ka fahimta zai ci sai ku ci tare wani bai taba jin ana cin doki ba yanzu haka wannan abin wurin wani kafirci ne ma ka yi wani na ganin wani haramu sabu aka gina don mai ba karanta ba karatu ba mai fa'idan a zo a yanka doki ga har na so samu gaba aka nan. muna kokarin mu hada mu fanci ne za mu su ganci arna ne ko magana cin doki wannan wace hikima malama suka kawo a cikin cin doki anan yasa dalili kenan aka samu abin fada in za a fada za ce maluman izala ne kaga sun sha kuma kashin kaji yan izala yan mun samu yan al'adu ma ya ga ja ta kai yiman dan izala masu cin doki ne ko masu cin sa eh bana da sai zaga bana ki izgili kenan kaga to yaman zo to sabuwa ce masu cin doki ko tsohuwar ce masu cin sa da mun ga zo abin da ya wuce gudanar iri doki kuke ci ka gani la'alla yana da ilimi son zuciya ne la'alla jahili ne to me fa'idan cin dokin nan yanzu hali da ke ciki mu da muke kokari yanzu mu hada kanmu ga arna sun ta sama na ko ta ina bal ma yanzu da muke son mu tabbatar da shari'a kiyayen ya karu dama akwai kiyayyar amma yanzu ya fi tsanani asa yanzu muna da tamun kawo wanda ba dole ba cin doki ja'izi ne babu wanda sunan da muka cewa sunna ce ka ci doki don ka samu talada kafa me ka wannan isa wannan rudu ne kurum abin da zana ka wannan kada musulmi ya ce haramun ne in wannan hadari ne cin doki da halalta hadisi ya tabbata isa in mutum na son ma da sai ci ma ba wanda sani amma za ta mutane tun da ake sakwato ba taba ga ayyanka doki an ci ba kaga sabon abu ne tun daga zamanin sai usman dan hodiyo har yanzu sama shekara 200 ba wanda taba ga ayyanka doki an ci wani ma bai taba ganin karatun ba domin littattafan da karanta tun daga kawa'idi har zuwa mudawwana ba magana a ci doki a ciki tun da littattafan malikiya ne ko mafi yawan malaman da mu musulmin a nan mafi yawa abinda muka karanta kenan ba a cin doki kuma wurin mu an ce doki haramun ne ya sa yanzu wanda ya zo ci abin da yake haram wurin wasu malamai bai zai zama kafiri domin kamar ya halarta mai haramun sa wani rudu ne kawai da neman kawo fitinar tashin hankali misali kaga yanzu a shari'a ta yarda in ana sallah liman ya karanto aya ta sujjada bayan fatiha a nan tsaye zai fadi ya sujjada da sauran mamu musu sujjada ko sunna ce to amma wuraren da ba sani ba an kai wannan rudu za kawo tuna ba ce dole kuma sai kai ba ba ce in baka yi ba sallah ba idan kafin ka zo ka yi tilawa a cikin sallah ya kamata ka san suwa suke bayan ka mamu kowa ya san abin da ka sani an karanta kowa ya san in kai ba laifi amma wani bai taba ji ma ana yi ba baka taba karantar da shi ba shi ka zo ka karanta ayan sajada sai kai sajada shi tambihi subhanallah subhanallah subhanallah ko ana garar kuna ce ta ce a ah, mala ya ruku bai sujada bai ruku bai sajada kada rudu idan mutane su iya gano abin da za a fada wa mutane a wurin wa'azi ba bale tare da kuma kamata a faɗa a wurin karantarwa wanda suke nisa a karatu suna da fahimtar abubuwa masu zurfi sauran mutane musulmi wanda yake basu da ilimi mai zurfi suna son san tauhidi ne da sallah ba ire iren wa'annan abubuwa ba yasa wannan shi da abin da nake son a gano cewa dai a musulunci cin doki ba haramun bane amma wa'annan wanda suka wannan maimakon samu ladan sunna ba za su samu ba laifi da samu da zan kawo da hargiza cikin jama'a Allah samu dace yasa kullun don abin da mutum zai yi ya yi don Allah matsala ita ce mutum wani tsohon kyace malam ne shi ko ya zo da wani abin da ba taba kawowa ba ko kuma duk gasu ne da wasu manufofi irin na iblis allah kare mu yasa ba ilimi ake magana shiga aljanna ba ba mulki ake magana shiga aljanna ba ba kuɗi ba a'a ba na ce ba a bi wa'annan hanyoyi a shiga aljanna ba ne a ba su da sharaɗi ba allah bai ce lalle duk malami zai shiga aljanna ba allah bai ce lalle duk mai kuɗi zai shiga aljanna ba allah bai ce lalle duk mai mulki zai shiga aljanna ba amma ya ce duk mai imani zai shiga aljanna inna karamakum inda Allah atqakum isa kaga ba dole shi ka zama wani malami ka tunzumin malami ko ina an ji ka ba ba shi ka zama kafi kowa kudi ba ba shi ka zama kai ne mai mulkin duniya ba a'a amma an kai sa'a aka samu ilimi to in Allah taimake ka zai zama zai zama maka tsanin samun guzu zuwa lahira cikin sauki haka ne kuma Allah ya wadata kan kana da rabo arzikin zai zama sanin ka na samun aljanna cikin sauki haka ne kuma in Allah baka mulki in Allah taimake ka zai iya zama tsanin shiganka aljanna cikin sauki don Allah da kansa ya tabbatar inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama Allah ce wanda suka fi kowa tsoron Allah cikin bayin Allah maluma kuma dole ne in za a samu masu tsoron Allah number one cikin malamai za a same su wannan ka'ida ne amma kuma cikin malamai kuma ke samun lalatattu number one kuma malamai wasu da su zama an kallo a cikin wuta haka ne bai ce malami ne mai tafsiri mai kowane irin fanni amma lahira ga suke da wuta 'yan wuta gaba ɗaya za su kewaye shi suna kallon malai a akar makallawa ya kai hada kai a wannan gida kuma tamu a duniya kuma kana ihu kai ga murya ga sallah ga karatu kana ta ihu kana ta da karan wuya me me yau kuma nan ya ce ta yi ba komai ni na ce ai ne ban yi ba abinda kuma na ce bari na ni shi nake yi ta ba ma ga ba komai kaga azaba ta tafi ta wanda ba malamai ba kenan haka kaga wannan bala'i ne Allah kare mu to shi sa kaga ba dole bane shi ka zama malami ba ka san addinin ka in ga imani fakat amma kaga masu imani abubakar Allah ya masa yabo a cikin alkur'ani domin abin da ya da kudin sa Allah ce wa ma Allah ce wasa jannabu al atqa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin illa ibtigha wajhi rabbi la ala wal safa yarda wannan ayoyi sun sauko kan abubakar saboda me saboda ba da kudin sa don Allah kenan wannan nuna mana masu kudi suna da rabo ga hadisi ya inganta ba al dusur bil ujur masu kudi sun kwashi lada mai imani yana sallah yana zakka yana kuma yana da kudi ai yanzu zai shiga aljanna kana da kudi ai ka samu makonin shiga aljanna cikin sauki amma mutum bai da imani to ya so kansa balbalin wuta kuma ako mai mulki in yi adalci bayan manzanni gaba daya da siddiqai da shuhada shugabanni za su fara shiga aljanna haka ne ce annabi da ce mutum bakwai da aje su a karkashin inuwan alarshi farko ce imamun adilun shugaba mai adalci shine number 1 za shugabanci akwai hadari amma kai kokarin kai gaskiya ba amani to amma wa'annan ba dole bane in kana so ka shiga aljanna direct nemi ilimi inna innama inna akramakum indallahi atqakum yasa in ma kana da ilimi to kai hatara ka ji tsoron Allah ka fadi abin da za ka yi faɗa tsakaninka da Allah don a san addini in kana son a san ka iya ne ko ka fi ilimi ne Allah ya sani duk aikin ka na banza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tashin kiyama za zo da mutum uku farko malami ya karatu ya karantar ya wa'azi ya yi ya rubuta mai mai mai ku zo da shi ce to kai mai Allah ya karama kallawa duniya an ka samu ilimi ce kwarai kuwa eh na samu ilimi haka ya ce a ba na yi karantar na yi kaza ya ce mai zaka ka ce na yi ne kawai don Allah ya ce karanki Allah ce ai mun sa abin da ke nufi kana son a ce kana da ilimi ne kuma an faɗa a duniya eh ai wani ba kamar a garin nan ai aka san nan wani ba irin sa kaka kike so an faɗa yasa an biya ka Allah ce malaku ku zo ku daure shi ku kai shi wuta sallallahu ranar sallah hadisi buhari na ta ce duk da karatu Allah ya eh, ya rasu Allah ai nayi karatun Qur'ani kaza ce Allah ce a'a kai ne a ce kana da zakin murya ko kana da ilimi kuma an faɗa faɗan nan biyan ka kenan da za a kai shi wuta manzo Allah ce a kawo mai kuɗi eh kai ko mai kuɗi an ba kuɗi ko yi yawa ya kai ya na gina masallaci duk shekara zan je haji in je umra da mutum 30 ina ba da taimako a makarantu na sai kaza da kaza a masallaci na yi kaza kaza na ta kaza Allah ce kwarai ko kai akan mai kai ce Allah na yi ne don kaga ce a kare kake yi ai kai na ce dogari na ba mai taimako irin ka a alhaji wani ai su su kai ai ba kaman sa kokari wannan tace manufanka kuma an fada a duniya malaku ku daura shi ku kai shi wuta a zo da shahidi wanda ya wurin yaki ya mutu kai ko kai haka yace ya Allah ya eh, kware kuwa mun tafi wurin yaki saboda musulunci a an kashe ni nace mai zuwa kai ce eh ka ce ai sa ne dan kai ce a'a ina ai ka fi son a ce duk matasa ko duk gari nan ba zalimi irin ka ai wani in ba da shi ba za a yi nasara ba wani ai zalimi ne kuma an faɗa tun da aka yi aka yabe ka duniya kai zalimi ne an biya ka malaku ku zo ka daure shi ku zuba wuta to wannan misali kenan yasa duk abin da mutum zai yi in ma ba ikhlasi aikin banza ne Allah kare mu yasa wanda ya kamata su ji tsoron Allah maluma a halin da muke cikin yanzu nan Allah muna bukata muna kokari neman haɗin kai ne ga gobara ta taso muna daga gada gaba daya ba ta da gefe ba ruwan wannan gobara da ɗan ɗarika ba ruwan wannan gobara da ɗan da shi'a ba ruwan wannan gobara da ɗan izala ba ruwan wannan gobara da ɗan ba mu ita gobara tana ruwa da kowane musulmi ne tun da gobara ta arna kafirai suka tada gobara ga dangada ga duk mai fuskantar kibila su wannan gobaran ta su duk mai fuskantar kibila ne suke ki isa ai dole ma muna da bambance bambance wannan cikin gida ne tun da su ma Allah ce ta sabu jami'an wa qulubuhum shatta ba su hum bainahum shadidun Allah ce suna da bambanci a tsakanin su kafirai kana ganin su a hade amma saboda su cimma buri sun hada kai don musulmi ya kafirai za su wani hikima mu ba za mu hada kai ba saka ga dole mu hada kanmu amma abin ta kai ci sai ga su sun ware ko sun ce wai hijabi ina eh, ne ai izala ne wannan abin kunya ma ina kai wannan wallahi abin ya bani mamaki da kunya wa ce shehu ne wai malami ne yake cewa eh, eh, hijabi ba su tura mutunci ba ne ɗayan izala ne kai wannan abin kunya kamar malama bai karatu ba kamar bai san komai ba kada malami kuwa ga aya ga hadisai ayoyi kai ya ayu annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima inji Allah tabaraka ta'ala annabi na cewa kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat la la yadkhulul aljanna wa la yajidna rihaha annabi ce mace mai tafiya ba hijabi ba ta rufe jikinta da kyau tana tafiya tsirara annabi ce ba ta shiga aljanna ba ta jin kashin aljanna in ji sallan ga ayoyi ga hadisai yanzu yaushe za ce mace ta daura zane ta yi gale gale minti da za ta yi bai warware ba in ta bude za ta rufe ba gani jikinta wani ya halatta wanda hauka da jahilci wannan wagwanin ta ne don a ce wai wannan wani da shirme ne kaga wannan gaskiya tana a hali da kenan kullum to wannan ba nan matsalan take ba matsalan mu tana can ne sai bai kamata a dawo kan wa'annan ba sai dai kullum wanda bai da rabo ko ya kai da shi sai ya tona kansa asiri wannan shine dalili amma ba kaba zai yi zaka yi mamaki wai malami ba jahili ba zai ce hijabi wani ai izala ne <laughs> to ga kenan kuma ashe su suke musulunci kenan domin musulunci zo da hijabi ai izala suka ce hijabi ashe ku ba ku addini kenan ko Allah kare mu wannan misali nake ba shine maudu'in ba yasa ire-iren waɗannan ba su da matsalolin mu ba yasa inda malama za su yi lakari abin da ke gaba musulmi a yau a kasan nan inda sun san me ake ciki wallahi ba za su wannan shirmin ba banda rahmar Allah da albarkan wa'azozin da ake mana da addu'o'i shi ba zai faɗi wannan ba bai san abin da ake masa tanadi ba la yadri ma sharul kufar bai san me ake ciki ba wani shi yana ji ne kurum wallahi yi bincike tambaya ka ji ka ga maka hadarin da musulmi da musulunci ke kai a kasan nan ba shi ne matsalolin ba muna bukatan tuba ne ga Allah muna bukatan lalle wajibi ne mu haɗa kanmu muna bukatan tilas mu gyara mu. lallai ne ya zama to ko a ina musulmi ke ya zama wakilin musulmi da musulunci da gaske ko ba da dan lokaci ba mustamir ko da abin ba na kwana ɗaya bane yana bukatan tsayin daka ne kullum yasa ba wannan matsaloli za su yana ta eh, abin da ba dole ba ana ta raba kai ana ta kai zafin kai ga aiki gaban mu Allah kare mu na'am na karshe wanda kusa shi ne maudu'in shi ne wanda na faɗa security a musulunci dole ne duk abin da ka gani a duniya na ci gaba daga musulunci aka samu shi ko da masu ci gaban ba su darbo alakira dai daga kurani aka samu domin kamar da na faɗa da kafirai da azalimai sabida su ake son a yi tsaro domin in babu hukuma babu tsaro to kowa ya shiga uku idan ga al'umma a kawwana ta ta zama al'umma ta samu mahuskanta ce ta samu tsaro ta inda ba za a far mata ba to tana da daman aiwata komai da komai muka rubi kafirai da turawan yamma ba da komai suka mallaki duniya ba a yau da karfin sikiriti ne don ba wai bature ya zai ga karfin jiki ba ne in ya zo nan zai mana duka mu duka ba ne a'a ba shi ba amma tunda suna da abubuwan da yake mutum ɗaya zai iya zuwa ya hallaka mutum dubu ɗari a minti biyar dole zama abin tsoro to in yi riga samu wani abin tsaron ya to zai iya kaiwa shi ba za ka masa ba to ya miƙa kafa kenan zai iya aiwatar da duk manufofinsa kaga ka duba yau a duniya america ba ta fi kowace kasa yawa bane a duniya amma ta fi kowace kasan duniya karfin security za ko ba dan allah ba ka ga dole ake tsoronta mai dan yayi dan yi mata fito na fito kaɗan sai mai imani tsakaninsa da Allah amma in don kafiri ne kuma da imani a duniya dai a rayuwar duniya ba mai iya wa murka fito na fito bai yiwa zahiri da batini an san tafi karfin kowa ya za yau dole manufofin da ake bi ba amurka kadai ce majalisar dingin duniya ba amma da ita da ingila sun zama su ne kawai ko ba a so sai su yi ko an ana so sai su hana ba kuma ne karfi ne na sojoji da makamai da komai da shi suke gadara ba abin da suke gadara ba ne yanzu da ba wa nan gaba da ba ta ta yi kowa komai ba ba ta ta samu wani takunkumi ba ba ta ta ce mu yi demokuraɗiyya ba ce mu kiyi to amma ga giya da kudin ka sai a rikiya ce ba za a baka ba ka ga zalunci kudin ka ne baka aji a ce in baka bi abin da muke so ba za mu baka kudin ka ba ka je wannan zalunci karfi kenan to wannan tanadin musulunci kenan musulunci karanta da wannan ce za ina son mu gano inda mu musulmi ka fara sakaci na farko kenan ba mu damu da sikiriti ba ba mu da tsaro mu da kurin mu wayi gari mu mu kowa je samu miliyoyi ya tara kuɗi shi ga kuɗin ka same su ba inda zaka aje su ba inda zaka kashe su ka gina gidan ba ka iya shiga ciki ka sai mota mai tsada akwai garin da za a hau akwai garin da ba za ka hau ba ina fata mun fahimta yanzu wani ya sai mota mai tsada in zo samu ne kaga duk najeriya ba irin lagos nan ne birni wurin burgewa ko daga nan kuma sai ko abuja kaduna misali kano misali to wani da wani zai motansa in ba isa ba sai kai can ɗauri ya je ɓoye ko kuma kai can boci ko kuma je ɓoye ba ta shigowa a lagos don me saboda rashin tsaro mutum da yanzu da wani gida na ɗaukuwa wanda yanzu da ya ɗauki gidansa ya kai garin su ya riga ya gina ana lagos bai ɗaukuwa ya zama dole amma abin da zai ɗauku kaga dole zai ɗauke don mai rashin security to ina so mu gane abu biyu ya za waɗannan abubuwa matsaloli ne manya-manya na farko kenan sannan problem din musulmi mu shine a mun dubi tsari kafin in zo mun dubi tsarin rayuwa kai muka dubi soja na kowace ƙasa wani ba za a ɗauke da soja har ya gama sojan sai ya pension bai taɓa zuwa yaki ba ko babu ko su da yawa amma ba ran za a fasa biyan sa albashi haka ne dole za a ci gaba da biyan sa saboda ana sa ran zai yiwu ranar bukatar ta zo kada a zo ce a ah, to a yanda da yana zon lafiya ba komai ba mai kawo hari mun salame ku to in aka salame ku kuma gidaje gobe a ya kawo hari to na za a hado ku kafin a hado ku ai an gama da rabin kasa to amma mustaqillun tunda kuna zaune kowa zai yi a ah, to suna da kaza yasa ko gwamnati ta san amfanin soja in kai baka sani ba wan sojojin da sikiritin nan yasa kaga komai na dan zuwa da sauki in ma wani tare wani abu kamar makwabta da sauran masharanta domin Allah ne da kansa gaya mana shi dabi'a ta dan adam haka take shi dan adam ya samu kuɗi so yake fi kowa kuɗi dan adam ya samu mulki so yake fi kowa mulki yanzu inda so samu ne shugaban Najeriya yana so hada masa da Benin yana so hada masa da Niger yana so hada masa da Kamarun haka da take kwarai da gaske zai so a fara da masa daga nan har Ghana har Sierra Leone a hada masa in zai samu daga nan ya zo zama na Afirka daga nan ya zo zama na duniya haka dan adam yake don Allah da kansa ce Allah ce da akwai da kana ilaha ma Allah Allah ce da akwai wani Allah tare da Allah da wannan Allah da ke nan duniya da zai hau sama a ke gabza da Allah na sama domin wanda ya iya wani ya kwace ma wani sarauta a Allah ce saboda masu biyu an ce masu mulki biyu wasu na cewa tukam tukam tun kanon control wa ko wai matuka biyu kaftin biyu cikin jirgida kuma zan nuna gwanin da muku zashe ku nitse <laughs> ina fata fahimta iza Allah ce shi kadai ne iza ko baka so dole ka bar masa sama baka saka je ka kwace bar ba ko ya dai ba ku dama a kasa wanda ya kwace kasan wannan wanda ya kwace gari wannan a tarkici ko iyaka na jihohi kananan hukumomi kasa shi ana tarkici wani ya yarda amma ba mai yi zuwa sama <laughs> don can yake <laughs> na wadan fahimta kaga dutsiyar matsiyaci dai kafin ka shiga asarok rock kai akwai wahala ko amma sai ka zo nan ka kashe mutane ka kwace kudin su ka sa hanyar jaba ka kwashi kuɗi har ka je maka ka kwashi kuɗi amma ka za a zoro ko ko wuri kuɗi yake <laughs> yanzu ka zo ka tara yan matake mu talakawa wani bari naira dubu biyu ka tsare shi ka kashe ga inda miliyan suke cikin sauki da za ka shiga asoro ka ka samu miliyoyi har da na daloli amma ga ya sani me yasa bai zuwa akwai tsaro bai yasa duk tsaye mutum bai iya zuwa sama aljannu ma masu iya zuwa sama ma Allah hana su zuwa sama da suna zuwa yanzu Allah hana kenan ba mai izuwa sama idan Allah ce da gaskiya kamar da arna da kafirin suke cewa Allah biyu ne to wallahi Allah ce da na kasa ya nemi zuwa na sama ko shi na sama ya so ko fada da na kasa don ɗaya ya kashe ɗaya ya kwashe don bai yiwa a samu alloli biyu na fatan fahimta dama haka dan adam yake yasa kowa na da sa iya tsarin sa na'am to wannan abin da musulmi karsa kenan kuma abuwa guda biyu ne ko uku na farko jahilci na biyu son zuciya sannan kuma na uku kiyayya misali a muka dubi wasu sauran kungiyoyi na kafirai da wasu mafi yawansu suna da wasu masu tsaronsu ba gwamnati ba ba hukuma ba su suna da nasu 'yan iska musamman nasu sun ajiye su musamman wasu ma an ba su makamai kuma an dauki su musamman su ba abinda suke yi zaman da suke kenan kuma wa'annan manya-manyan arnan sun haɗa kudade masu yawa ana kasuwanci da kudaden suna haifar da riba in arne ko wani waye da ke kaga surutan nan a jarida a rediyo a talbishi ke zagi musulmi sunci shi bai isa ba da waɗannan 'yan iskan nan da yake suke da makamai a hannu za su fara musulmi da suke dogara ke wani tsiyar amma ka san shi kada bai sai zagi musulmi ba bai yiwa na'am to ashe ko dole ne kuwa tunda su za su kare masa matsayinsa dole da kinawinsu su to ire-iren su shi za ka ga ko da suna tasan musulmi lokaci da ake tasan mana saboda da'iman suna da shiryayyun an iska a aje wanda su aikin kenan kurun an dauki nauyin su ana biyan su ana ba su abinci iza da wani abu ya dan tas nan da nan za a aika ana aika wuri ɗaya za a aika rukuwa kafin minti talatin an hadu mu ko ba ka muke ba a ana kaza to ina wani to wani na wani na mel goma ko bai da komai to bai zai zo yi kaga dole zarimi ya zama rago amma baka bakan yanzu mashayi da marashin giya waye mai hankali da mumini da kafiri waye mai hankali yanzu za ce musulmi ko mai hankali ko mai natsuwa kuma ce ga kafiri mashayi sannan kuma kori musulmi zai yi a haba mana ka yi kizani mana yan ba su bada sakaci ba mutum ya riga sha giya kaga shi an gama da shi shi bai da hankali to ina zuciya ina hankali ina tactics da zai iya samu to amma tun da duk da shan giyansa da zama wasa dan iskansa yana da bindiga a hannu duk imaninka da hankalinka dole ka gudu ko ya zai ko ka sai dogara da imani kuma dogara hankali ga mai giya da bindiga amma don Allah ka gana da bindiga irin tasa kana da hankali shi shagiya zai gamsa da kai ina ya iya tsaya tukuna kafin ya gano ka baka shi ba to ya aka yi haka to amma problem din musulmi yanzu zakka ma ta farilla wasu na ganin ayi hazara ce sun daina bayarwa zakka ta farilla wanda rashin bada ita ko kare ta ,ta kafirci ne a musulunci wasu sun daina bada zakka sun wuce zakka musulmin ne ya kake tsammani irin waɗannan musulmi za su contribution kuɗi a samu wasu mutane masu ɗauka na musulmi yanzu da an ba da shawara ya kamata mu yi kaza mu samu matakin sar kanmu ko da irin unguwan nan ne ya kamata kada a zauna kara zube a samu su masu tsaro ya so ko da wata ne a ɗan zaɓa ne za ba su wani zai je kayi kowa je aikinsa mu za mu zo na muna ce da wasu katta eh, mu ya dame kowa je aiki mu haka kawai <laughs> haka zai je haka kawai zai je maka haka kawai zai zai labarin kudi na ba wuri kato gaji a zai shi ne katon ba wannan shi ne problem din mu to wallahi tallahi in ba wannan muke ba Allah tabaraka ta lace ba za mu fasa ba ba za fasa mana sharri ba Allah fi mu sharrin kafirai tun da dama hukuma tana na matsayin hukuma a barta hukuma amma dole ko society shi kokarin tsare kansu wannan ba mai hanawa dole a doki matakan tsaro musamman muna da masu hankali kuma kullum abin da muke so a gano wani lokaci in an tada rikici za ga mu a cikin mu ma kuma masu kokarin ma kuma yan daba ne ko yan iska su kuma ba san addini ba sai su jawo da bala'i kuma maimakon su yi abin da Allah ce su yi ba shi da su yi ba ah, to mutum ne shi ma ya ja shagiya kamar wancan bai sallah kamar da faru irin wasu ko su yan daba a can unguwar mu a gegi su ranar gasu nan an ce kowa da ranar zala su ran samu ranar su amma ranar ta banza ce <laughs> suna nan kan wata rashin karen su yi rashin lafiya sai karin ya mutu shi suka suka sa wuta suka gasa karin su suna ci <laughs> ai kware kuwa a ah, zau kawai na raza suka gasa karin su nan shaidi suna cin abin su shi wani karfa kan layi lokaci ah, kai amma ko kun ba mu kunya kuna kuna eh, musulmi ya eh, musulmi yanzu kuna cin kare da eh, ya kaji mana tun da muka nama ka taɓa zuwa kamu wa'azin mai sallah ba yau ka zo ka ce kar mu ci kare yaushe ka taɓa zuwa ka ce mana mu alwala mu sallah kaza da kaza ka taɓa faɗi ba mu kuma ba sallah muke ba mu mun zaba da cin karen mu kuka waje ta wankara su lafiya ba mu wuri ba gurin nan ba dole tafi ba to ko ko a taura ko a taura yari ko da injila aya ka shi su yi maganin sa <laughs> na wata kuma ita to wannan shi da problem domin a musulunci akwai ka'ida ko yaki ake akwai abin da ba a yi a musulunci idan shi musulmi in yana so ya ci nasara duk abin da zai yi wallahi sai bi dokan Allah in ka sa son zuciya yanzu zaka fadi a shi kaga misali lokacin da aka yi tarzo ma shega sun je sun fasa sabon giya sun yi sata suna shan giya ba na ga mana kwanakin ba abin da zaka kashe mana wasu mutane kenan kaga wannan abin takeici ko musulmi ne zai je fada kuma ya so masata na biyu kuma ya sha giya tukuna ya za a yi kaga wannan don bai ba san addini ba to amma in musulmi za su yi shirin su na musulmi sun san wasu za su shirya mutane ne masu hankali masu basira masu imani masu iyali masu mutunci domin a musulunci kullum akwai irin wa'annan mutane za zamanin nabi akwai irin wa'annan mutane wannan su ne musamman kuma dole ne ka'ida duk inda mutane suka kai mutum dubu a wuri su samu ko da mutum hamsin ko ɗari ko tamanin wanda suke dindindin masu kiyaye lafiyar mutane ne saboda sanin halin kafirai da azalimai to amma mu kullum wannan shine Allah ke cewa illa taf'aluhu hukum fitnatun fasadun fil ard wallahi in ba wannan muka kokoya ba za mu sha wahala isa ya zama dole a halin da ake ciki yanzu ko a ina musulmi suke ya zama to suna da wasu masu wakiltar su na dindintin. kuma wannan dole ba ruwansu da hukuma a lokacin ko ta taimake su ta taimake su su za a iya taimakon kansu domin wa'ancan kungiyoyin arnan ba gwamnati take taimakon su ba su suke taimakon kansu da kansu a cikin su ne ake son masu kudi masu taimakon su mu me za hana da yasa wannan ya zama tilas ke na musulmi kamar da Allah ke ce mana mai tanadi to wallahi tanadi nan yanzu ne yafi muhimmanci domin kullum ina gaya mana kafiri ba kafiri ne kada mutum ya taba tunanin cewa abin da ya faru wuce nan ya wuce har abada ba zai taba wucewa wuri kafiri ne in ka ga ya wuce to ya ga an fi karfin sa bai da tasiri to wannan ka dole amma wallahi matukan muna idda muke din nan kafirai suka tabbatar yadda muke jiya haka muke yau har gobe wala da saki haka Allah ce kafiri bai da amana idan Allah ce wa innaka su aymanahum min ba'di adihim وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر لأنهم لا أيمان لهم لأنهم ينتهون haka Allah ce domin Allah ce a kullum yankuduna a dahun fi kulle amin maratan aw maratai yanzu alkawari da arne gobe zai warware yanzu ai gobe zai warware haka Allah ce wajibi ne a fahimci wasu abubuwa Allah samu lokaci da wasu manyan ma na harba bangar nan ya ya ga wasu 'ya'yan suna sharakawa suna harbe-harben wannan kayan iska na hankali to eh, wani gargadi za a yi wa iyaye an dai sha faɗa wadda kamar da ake faɗa ko yaushe in yaro ba samu ruhi na addini da tarbiyya mai kyau ba to da wuya a shawo kansa domin ko da ka kare a gida ko a kofar gida in bai da ruhin addini sai tafi wani guri je ta yi to shi sa ke kokarin tarbiyyantar da ɗa daga shekara bakwai sallah da duk abin da shafi addini saboda muhimmanci abin amma haɗari ne babba domin inda da doka to wannan ya kamata ma gwamnati ta hana gaba ɗaya domin a kasashen turai ma da sauran gurare da aka ci gaba da ake yi su suna da guraren wannan wasanni na musamman ba titi da gari ake ta yi ba wanda ake tara zana mutane su sun ware wani ne musamman wanda kowa shiga wannan gurin misali ya kai fadin kamar misali cewa ta zanfa wannan kowa kowa zai abin da gida mana wasa amma gari yi wa kai su da suke ma ba su da addini ma na musulunci kafirai ne saboda interest na dan adam da kuma hakkin dan adam don raza musulmi a musulunci haramu ne babba kaba'ira ce sauratar da musulmi kaba'ira ne yanzu kan mutum kai tsaye ji kamar harbin bindiga ba suna kama mutum su ciwo zuciya ba karamin hadari ba ne to kaga akwai hukuma da za mutum ma kan wani to yanzu mutum ya harba banga ya zama sanadiyar mutum wani amma sun sa kashe shi kun ji kisa da kansa mutum ne yana tafiya kawai da halin yana ta lura irin ta ciwon hawan jini na mai tsanani kawai ka harba banga ba sai ta mankali ba ne mutu kai ka kashe shi za kashe ka a musulunci wani ka kashe mutum zai yi to amma ire-iren wannan ko da mutum mai mutu ba nauke cutu akan wannan to kaga amma kaga ba damu ba na ta yi amma da hukumar musulunci ne dole a hana da sa tun da dai hukumar bata hana ba to ku ya'yan musulmi su kokari su hana su domin ba karfin hadari ne, Allah shi kiyaye alaikum salam dai farkon bayani shine a matsayin fidda zakatul fitr misali wani irin nau'in mutane ne wanda suke karkashin mutum wanda suka ce suke ya zama su akan ya fitar musu shin iyalansa na jini ne kamar 'ya'yansa da matansa kadai ne ko kuma mutum ya ɗauki su ma'aikata kamar direba kamar kuku kamar mai wanki kamar mai gadi misali dai amma kuma dukkan musulmi ne suna karkashin sa ina biyan su albashi shi ne ke da hakkin ya fitar musu da kan koyaya a ta biyu cikin wannan wata kwanaki nawa ne in suka wuce zakan ta fadi ta kare sannan ta uku mutum ne ke da uwa kamar kan ko koyayyu suna tare da shi amma shi ya dauka kamar a can gida iyaye can na fitar musu shi shi bai fitar musu ba sai daga baya gano cewa shi kamata ya fitar musu ba fitar baya abin yake to ta farko a ka'ida duk mutum ne ke karkashin mutum musulmi wanda shi mutumin ne ke daukar nauyin cinsu da shansu da dawaniyansu ko da ba yan wani da jini ba shi zai fitar musu amma da sharaɗin in ba su da bin fitarwa amma duk mutumin da ke aiki don akwai yaro da ke karkashin mutum ya samu wani matsayi da hali to shi abin ya fitarwa kansa a mutumin da aka san shi abin da ake biyan sa albashi iya ya damu sa maniji ne bai da komai to in dai kai gace da shi to shi zai haka fitar masa amma mai zuwa ya maka aiki kawai kuna haɗuwa da wurin aiki in wata mutu ka biya shi wani bai karkashin ka iyalin mutum shine wanda ke maka aiki kuma yana cikin gidan gana karkashin ka kullum cinsa da shansa da kwanan sa na gurin ka shine ka amma dole employee ne garo ko mutum ma'aikaci ya zo ya aiki ko a office ko a gida ya tafi gidansa kwan wata mutu ka biya shi wani baka da alaka da shi amma wa'annan din da kake alaka da su su ma sai masu da shi domin an ce a sunna kana da wadata matanka tana da wadata ayanka suna da wadata kowa yi wa kansa ba za ka min kowa ba shi ka wa kanka kadai matan ka ta wa kanta ai an ka sun da su ma fitarwa kansu amma kananan yara wannan dole ne ka fitar musu amma in matan gaba ɗaya ko matar da 'ya'yan ba mai komai su kai ne mawadaci sannan za ka fitar musu dalili gina ka ce ita mace in ta fitar da zakatul fitr sai ta ba mijinta kuma idan kuma ya bata su ci abinci amma shi ya fitar ba da mai bata domin ciyar da mata dole ne akan miji ita kuma magana ta ciyar da kai na ba fahimta wannan ta farko kenan sannan ta biyu a zakatul fitr misali ran da azumi kwana 29 farkon ta kenan sallah ta rage kwana daya ko kwana biyu zuwa safiyan sallah kafin a tafi idi ya kare kwana uku ne ko kwana uku ko kwana biyu domin ka san za a sallah ran 20 za a sallah 29 kwana biyu kenan yau 29 gobe sallah in ko azumi zai kai 30 yau 29 gobe 30 ran sallah kwana uku kafin a je idi to amma aka ce mutum ya fitar da safe kafin ya je idi wannan shi ya fitarwa shekaran je ko jiya na ba zan fahimta to amma kan dubi irin me za a fitar da shi misali za ka ba mutum masara ko gero sai ka zama shi da safe ya zai iya ci kafin ya je idi domin waɗancan lokutan alamar hannu sallan sabai sun fitar da dabino sun fafa da dabino ka kusa dabino an ba mutum zai iya ci ya sha ruwa ya tafi dalili kenan to mutum zai ba da abu kamar masara ko gero to in so inda da safe ne to ka ba mai shi kuɗin kiman abin ya fi ka ba shi gero ko kuma ka yi rabi da rabi kana da nabi mutum goma da mata da yaya zaka ta mutum goma ka ba su na mutum shida ko biyar hatsi na mutum biyar ko hudu ka ba shi kudi a samu a ci abinci kafin a zo a tanadi wancan gobe na fatan fahimta yasa amma in ba ma kwana biyu ba in an dawo daga idi mutum ya fitar bai fitar da zaka ba fitar ba a gani bace an fatan fahimta yawa man adaha da salat zakatul makabula wa man adaha da salat sadaqatu min sadakat an ce wanda ya bar kafin ya je idi ya bar zakan fi da kai wanda ya bari sai an dawo daga idi ya ta fadi ya za ba a faruwa bayan an dawo daga nan kuma shi kenan ba ba shi masu cewa azumi mutum bai karbuwa sai da fitar wani hadisi bai inganta ba in mutum na da hali yayi sunna ce annabi cewa tuhuran lisa'in min al-rafas wal habas annabi na cewa zai tsarkake mutum zakatul fitr mutum ya danyo sabuwa na kurakura azumi to wannan zakata tana wankewa sannan kuma umal masakin za a samu kuma taimakawa talakawa Allah samu dace wannan shi na suke ce eh a to mun sha wani bayani a yanzu wa wani malama ce mutum ya na mika kafan sa masallaci haramun ne in ji wa wannan shirme ne dan Allah wai don saboda me ina dalili wai mutum ya na masallaci mika kafan sa kawai haramun ne saka ji mutane suna maganganu kawai ba dalilai mun sha bayani kan wannan wannan ba gaskiya bane a Allah kare mu na'am eh an gama da wannan eh a su ne kanne na faɗi shi a cikin wancan da farkon su ne dun mai hali ka bari ya fitar kansa amma da bai da hali da iyaye da yaya da jikoki kowa za ka fitar masa amma ayan ga sun balaga suna da kuɗi kowa fitar maka shine sunna kamar likafani ne a musulunci jana son kowa ya maka likafani da za ko mata mutuna da mutuna da kuɗi kada ka sai likafani da kuɗin ka a sai mata cin kuɗin ta shine sunna eh a bai fitar maka ba an gama ya tambaye wanda za yi wa eh wanda za ba an sausa miski talaka za ba yi ko mutane kirki talaka ma mutane kirki ba talaka mashayin giya ko fasiki ko dan bid'a ba kada ka zo kamar wani mutumin da yake k'i bai sallah shi ya zumi zo na yau Allah ya gwar ba shi ke ba ba wani to jaza za ka bai sallah ma kullum shi ba ko da sallah bai sallah ta shi azumi da ya shigo shi a gane shi ko sallah bai iya ba ana sallah na waye Allah gwar ya fita ba ba shi da kadal fitar ko da ka ba ba shi Allah sa mu dace shi na faɗin ya ba da sadaka mana masu gata faɗi ai tunda bai zama ya bashi ba shikenan ya dai sai kare samu ladar sadaka amma ba fitir ba in dan da daga idi zaka tafi ta kare kamar sabai da wutiri ne in alfajiri ake to an gama da shi in ma kai ka dai ne kurum ina ba zan bayin zagari ya wai sabai da wutiri ka dai kurum malama ne ka suka ce ka yi amma ba hadisi hadisi dai kana son kashe da wutiri kai ka ga alfajiri ke to amma alfajiri ke to shafa da wutiri ya kare ba a kuma biya rakatul fajr ne shi ko da rana ta dago ka iya ramawa amma shafa da wutiri in alfajiri ke to an gama da shi ko ka su ba ka saka misala kai ka dai ba mamaki samu talada amma ba shi da wuri ba ina ba zan fahimta na'am <laughs> alaikum salam uh, malaka kaman watan ramadan ya tsaya da duka kai wai raka kaza eh, bayan fatiha sura kaza eh, ga kuma larin da za a samu wannan duk bidiyoyi ne bai da tambayar sa irin nafilfilin da ake barowa bayan an yi tarawih kuma a sake bada wata nafila kuma kowace ranar da irin nafila da adadin rako'in da karatun da za a yi ma bayan fatiha da kuma ladin da za a samu wannan babu bidi'a ce wannan babu ya eh, shi ne kamar yayi wannan da kuma ladin liman ka samu ne mai imani da wata annabi <laughs> annabi wasa ne Allah kare mu يجي تردا نعم الحمد لله تمام مسالي متن مسلمي كتر يوم مسلمي to amma gaba daya abokan zama ba wanda ya san daga inda yake ba san yan uwansa ba shi za masa rasuwa aka masa jana'iza aka gama to yana da wasu abubuwan da bari na kayayyaki da dai abin da ba rasa ba ita yanzu ya musulmi da ba san yan uwansa daga inda ya fito ba za a yi da su to a yi ci gaba da ajewa la'alla a yi bincike wata ran aje an ce wanda uwansa ya zo to aka ce in dan dogon lokaci ya yi dudi shekara ɗaya ne biyu uku ba samu labari ba sha mayar a ba sauran su bi sadaka Allah ba shi ladan wannan shi da kurum eh, eh wasu ce shekara biyu ko uku wannan shi na takace biyu iyaka uku ya wuce shekara uku wannan shi kenan sai a fara su sadaka na'am shi kenan ko ai eh, mana kwarai kuwa shafa da wutiri adama nabi sallallahu alaihi wasallam ai dare yake karshe adama nabi na cewa karshen sallah zama wutiri yasa in mutum ya san ba zai iya tashi da dare ba da an gama isha sai ka shafa da wutiri ba laifi sai dai ba a so mutum shafa da wutiri ya ci gaba da wasu abubuwa ne kuma in so samu ne komi ya kare zama karshe amma ba ya sa shi mutum ya shafa lutu kuma kuma ya ci gaba da shan giya ko caca ko abubuwa kaga ya cuci kansa Allah shi kiyaye amma da mutum zai tashi da dare a bai da dare a filada a garbi ke yi shi ya gama kudu duk abin zai yi na adna rokon Allah da sallolin komai shafa lutu da zama karshe kusan karfe kusan asuba Allah samu dace ya fi lada kan amma ko yaushe kai ba ya shan ka tashi ka shafa lutu daidai ne babu lafiya yi amma ya fi lada a can kusan karshen dare Allah samu dace sallu ala nabi ina bara addu'a wurin yan uwa musulmi domin najin Allah kamar asabar danyi tafiya rana asabar in Allah sama raye to ina fatan ta mu addu'a kuma insha Allah zamu cigaba da wayan mu addu'a na da cewa addu'a mu tafi karbabbe ne sa yan wasu ta mu addu'a don sati da gobe insha Allah zamu dawo اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا وانصر عبادك الموحدين اللهم منا في اوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم سلامتنا ولاة امورنا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 No one.